Eh, lokacin a cikin bangaren shaɗin namu da barkwancin da muke haka dai na wallafa cewa ai ina son ta kaza da sauransu to hakan sai mata zafi bayan ta gani ta ji labari domin abin kusan ya zagaye a shafukan sada zumunta gaba daya to daga nan ta ji abin kamar bai mata daɗi ba ta buƙaci in cire na cire kuma daga baya ta buƙaci dai amma janye abin da na faɗa sunana musa kabiru Aminu wanda aka fi sani da Malam Musa Rafin Kuka Mujaddadi. An haife ni a unguwar Rafin Kuka da ke nan Zura Kunci Shagari Kwatas. Na yi makarantar firamare a nan Ja'oji sakandare da nan na halarci kusa-kusai da yawa na karatu. Yanzu kuma na ƙoƙarin a tafiya jami'ar Bayero insha Allah. E, eh, na fara amfani da kafasa da zumunta tun shekarar 2000 2013 kafin 2013 na fara da su irin su togo tunda kafin nan ya zo daga nan kuma sai na kuma facebook a 2013 to daga nan dai har zuwa yanzu duk wani sa sada zumunta duk muna yi eh muna wallafa abubuwa ne da dama ta bangaren musamman ta bangaren nishadi tunda mun fi karfi a nan sannan kowa akwai bangaren da ya fi karfi a bangaren sada zumunta wani za ga shi kai kasuwanci ya sa gaba wani to mu duka biyun da ma sauransu amma dai mun karfi wajen bangaren nishadi aka da barkwanci da kuma musamman siyasa na manta man faɗa ba eh tabbas akwai kalubale da yawa sai dai wanda ya shahara shine sabai da muka samu da rashida abdullahi adamu wacce aka sani da mai sa'a tsohuwar ah, jarumar fim ta hausa eh, a lokacin lokacin a cikin bangaren shaɗin namu da barkwancin da muke haka dai na wallafa cewa ai ina son ta kaza da sauransu to hakan sai mata zafi bayan ta gani ta ji labari domin abin kusan ya zagaye a shafukan sada zumunta gaba daya to daga nan ta ji abin kamar bai mata daɗi ba ta buƙaci in cire na cire kuma daga baya ta buƙaci dai amma janye abin da na faɗa domin kamar ana shiga huruminta ne da sauransu kuma aka yi hakan na zo na janye magana tawa ta hanyar bidiyo to bayan na yi wannan kuma sai abin kuma ya ƙara dawo ba sabo haka masu zagi idan me kaza kaza daga cewa kana santa haka haka dai daga baya dai abin ma da ya wuce shekara kusan biyu kenan yanzu da yin wannan abu to wannan shine babban babban kalubale da na fuskanta a cikin lamuran shafukan sada zumunta. ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafarki ne na san ki mataki ne hausa kan ce soyayya gaban jini kuma so hana ganin laifi zakin zaka feren soyayya ne dai ya sanya wannan matashi mai suna musa rafin kuka ya sanya hotunan rashida mai sa'a fitacciyar 'yan wasan kwaikwayo a shafinsa na facebook har ma ya mata kirari da cewar gimbiya sarautar mata ya kuma kara da cewa idan da za ta amince sai ya wub da ita sai dai jim kaɗan bayan wallafa wannan bayani ya yi a shafinsa na facebook sai kuma ga labari ya canza inda kwana guda sai aka hangi matashin cikin wani bidiyo daban inda ya fito ƙarar yana neman afuwarta da cewar ya fice gona da iri ya kuma yi riga malam masallaci na yi wannan bidiyo ne domin in nemi yafiyar rashida misa'a bisa abin da ni jiya tabbar rashin kunya ce tabbata fi karfi na ba babu da zan yi da ita to ina neman yafiyar ta da Allah ta yafe min abun akan abin da na yi na yi kuskure wakilin mu Bashir Sharfadi ya tambayi Musa Rafin Kuka don jin hanzarinsa game da sauran fitowa bainan nasu da yi na wajen janye wancan kuduri da ya sanya na san auren rashida inda yawa wakilin namu karin haske kamar haka bayan na yi wannan rubutun a facebook to sai aka bar lambar ta muka yi magana da ta a wasa sai take nuna min fushinta akan abin da ya faru take nuna min bata daɗin abin da ne ba ta nuna min kuskure na ta yi bukaci na janye magana da ni yau gane an ruwa kusa da kada so cikar ko da ke dai a cikin jawabin Musa Rafin Kuka ya ce ba ba tsoratar da shi aka yi ba, a ya fito ne don raɗin kansa ya fito ya janye waccan soyayya bayan da suka tattauna da ita. da yake bahaushe kan ce karfe ɗaya fa baya amo haka ne ya sanya maka tuntuɓi shida don jin koshin ita ce ta tsorata wannan matashi rafin kuka inda ta ce haram ba idan ba ita ta tsorata wannan matashi ba sai dai ta yi wani jirwaye mai kamar wanka inda ta ce ruwa dai ba su an kwando ba ne daman ni ai mai tashe ce mai sa'a ce wannan yaron da aka ce shi rafin kuka ni da shi mun yi magana ya ce shi fan ɗina ne yana son fim ɗina tun yana yaro yake son fim ɗina so ya rasa ta ya za a yi saƙon shi ya kai shi yasa ya yi haka kuma wannan magana da ya gaya min ai ni da shi mun yi magana da shi a waya ai na ce mishi to shi kenan bai kamata da ya rinka haka ba ba ta yau bace ba ni ba kuma yarinya ce karama ba ni matan manya ce ba matan yara bace ni ka kalli me sa'a mana ashe da rai ne ke a ah, sosai kuwa to ai mu ni dama a lokacin da yi da gasken kusan ina so din bayan barkwancin da na ce na yi domin nishaɗi a da gaskiya ma ina so a yi amma kuma daga baya dai abin kuma ga abin da ya kasance daga to tun daga nan kuma dai muka ajiye mutum eh, tattalin arzikin jihar Gombe na yi. mami Gombe ce ai a ita kawai dai tana burge ni domin ni abincin kallon fina Hausa ne sosai to za ga nakan ga irin wannan 'yan matan haka za ga masu jarumta a bangaren harkar su ta fim to za ga suna yawan burge ni haka da sauransu to ita mami gombe tana burge ni sosai isa ga na ran wallafa hotunan ta ina yaban ta tare da mata addu'a eh to ai za ga misali za ga kamar aba alfahari za ga misali mu a nan Kano akwai mutanen da za ga kai kana alfahari da su a matsayinsa da yan Kano to ita ma haka a can kamar ina musu hangen wannan fa aba alfaharinsa ce yasa nake mata lakabi da tattalin arzikin jihar Gombe ina eh sosai ma kuwa sosai ma kuwa a wani musayan lamba ba amma da akwai lamba ta a wayata amma ba ita ba ni tsakanin ni da ita ba amma dai na san mami gumu sosai ga har gaisawa da sauransu duk a mata kula karanta ba domin ai shi kira za ga da wani neman magana sai ai sai an buƙaci dalili na yin kiran ba ma za ga dai irin tunda ina yawan halartar bukukuwa da sauransu don mukan haɗa nan mu gaisa haka da sauransu a ba wani abu kawai ya wuce ba ta alkhairi kawai a matsayinta ta jaruma aka dai da sauransu kamar yadda muka saba na gaisawa da sauransu a gaisa a wasu gurin kawai shine eh to zuwa yanzu a yanzu dai ba wannan maganar mu ma har yanzu mu yanzu mami gwamnati ban ma taba tsaya an ce mata ai ni ne fa mu sarrafin kuka masoyinki kaza kaza kaza ba kawai dai a matsayin dai fans ɗinsa a matsayin mabiyanta nake dai har yanzu ba wai a matsayin wai soyayya dan wai dan har in aure ta ba ba matsayin dai mabiyin ta nake a hadiyar sama a ita ma ai kamar kamar da yadda abin yake akan sumomi din na wajen kamar burgewa ta bangaren jarumta a bangaren harkar su ita ma haka da ma sauransu da yawa za ga irin su sadiya kabala za ga musamman irin su safara'u Ta duk suna burge mu ne kawai eh wannan kawai wannan kawai hikaya ce za ga akwai akwai abin da zaka ga zaka zaka hango wani yayi to kai kuma idan ka zurfa tunani sai ga wannan abin da mutum yayi da zaka juya shi kai maka kirkira naka a matsayin kirkira zaka su kusan ana ake samu wani abubuwan wanda ga suka yi daidai da wani hali da ake cikin wani lokacin sai a wallafa kuma ga hakan ya ya bada ma'ana eh to za ka kowa akwai akwai yanayin salansa na za ka na rubutu da sauransu za ka ga shi wani za ga ya fi mai da hankali duk abin da far bangaren addini to fa a nan bangaren sa yake salansa yake za ga sai zubo abubuwa yake na hujjoji da martani da sauransu wani kuma za ga bangaren da ya fi mai da hankali to mu ma mun fi karfi a bangaren wannan abubuwan za ga in dai abu ya zo da wani salo to mu ma mukan yi kokarin fitar da namu salon domin abin ya daidai da wancan abin wannan eh, ne ina kan kwasiya ne ina kan kwasiya ne sosai makwa. kuwa e tallan yan taka karu namu na kan kwasiya da kuma ba da kariya ga su za ga akwai mutuna muna siyasa ne to akwai abokan adawa wanda za ga suna sukan yi adawar da suna bukatar ba a musu martani to duk wannan abubuwan duk wajen martani da sauransu duk muna yi domin kare martabar aƙidar mu ta kwankwasiya ya ni ai bana bana bana soyayya ai a ni haka nan duk wannan duk wannan abun da nake na ni za ga yaban yan matan mu na social media da sauransu ni ban taba wani soyayya ba har yanzu haka yau ban da budurwa don ba wanda zai ce maka yau ga budurwata ba ma a iyawai social media ba a zahiri haka nan ban taɓa zuwa ce ke ina son ki ba har dinga zazanci har yanzu a akwai su da yawa mana to sai ma kuwa wannan kusan kullun ne to sai dai za a ga to kowane dai dai fatan alkari a matsayin haka dai ta yi haƙuri da wadda yanzu ba lokacin soyayya ne ba a shekaru irin nawa eh, na fi samun saƙon sakon dai na fatan alkhairi akan abin da kake muna jin daɗi irin wani abubuwan tunda mukan taɓa siyasa sosai to za ka kusan kaso tamanin cikin sakon da muke samu za ka na goyon bayani a kuma tambayoyi haka akan abin da ka wallafa haka za ga wani bai fahimci abin da ka wallafa ba to zai biyo ka private domin ka mai bayani akan abin da ka wallafa to duk irin wani abubuwan ne eh akwai wani makaranta amma ni bana cikin wannan tsarin makarantar domin a tun farkon ta ma dai ban wani tsaya wani mai da hankali bangaren wannan wannan makarantar ba amma dai na santa dai kuma akwai abokan da wanda suke ciki e, shawara shine kawai mutunta ra'ayi duk mai amfani da sabon social network shine ya koyi mutunta ra'ayi za a ga mutum ya yi abin da a shari'a ba laifi ba ne ba a dokar ƙasa da shari'ar musulunci duk ba laifi ne ba amma sai ga wani yana ta shiga yana zagi kawai abu kaɗan ake jira kai abu zagi wani ma kafin ya karanta abin da ka rubuta gaba ɗaya kawai zai rubuta rubutun zagi kawai domin kuna kun samu bancin aƙida ko ta ɓangaren addini haka ƙungiyoyi ko kuma ta ɓangaren siyasa to kawai shi zagi zagi za kullum cin mutunci za ka kusan kusan kaso tumanin manar rigimar social media za ga rashin mutunta ra'ayi ne ke kawo wannan to wannan mutunta ra'ayin da shi nake ta ah, fata da Allah abokaina in social media ah, su dage wajen mutunta ra'ayi